biyu ba ta yi ba har za ku ta yi hutu ba cikin yan da shi da mai masaukin baki na rabin brigadi iro umaru baraka baraka da yi da musa da sultan farhan tere abdullahi hima ana hidin kokowa salma dan rani ya zuwa yana ta yi komi na tahiya yadda ya kamata babu wata matsala da ake fuskanta. Zai na kai tsakanin Shehu Arji da mara canwa da kuma halima shigo ya mai da ruwan goro ya mai gurje zonon ga wani ta zai mai kununuwa da fatan kana kallon wani lalle da ake yi nan hilin kokowar doso barkacin kwakwalacin kobe mai zoga hari matiganar samun hankali na ko maradi gurje zonon ya na jihar doso igoga mutusu yakida gala go warkisa tingaga am duga funa ga kanga na mu dama mata da rabin wata mata annan mukuru mai daga wando kayi ya yi ta wanda ka karyan mata wadda bata ba mu da lako dai ba na gode mai mana ma ba na gode nan na aka yi tun harko ko ciyar laga shi ba wani saura maimuna ma ba biya na ta yi zirgo guje yin zartara soyi wani kudan zama sakina ne ya aminu ibrahim gaida shegu hafshi habibu ado shiko biya muradi na gode da kyauta habibu ado shiko haka nan na aka yi tun warko ko ciyar da shegu hafshi gama sani kamil biya zai fulan zama ne ya arabar ka kyauta da haji sani kamil na gode ba gadon ta kai ba ko gadon ta kai kuma na dan sarki da rabin wani sarki yawa hutu ya kare tsakanin shehu ado shigo wai habibu ado shigo da kuma shehu arji bar mu lalle na tan alheri allah ya kai misala ba birni a agadez santos la police a da su ganin sarkin sarakuna alhamdulillah a ci saura da lafiya ka shiga cikin ku na biyu na minti

gagayini ga ka balle kente dai kul mo gayi man da ka fo kul charmai afa ga fahamda kada ari ya ganda ya son go charga sai godiya ga maimuna na godi mai wannan sako maimuna kujya musiko Allah ba su ba